Assalamu alaikum shirin yau da gobe shiri ne na matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshinmu na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za ku kuma iya jin mu kai tsaye a koda yaushe kuke bukata a shafukan mu na sadarwar intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu gabatarwa madina dahiru mai shanu sai kuma ni hadiza kyari masu sauraro dai kamar yadda kuka sani a duk ranar litinin Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau ma za mu ci gaba da tattaunawa ne akan tarbiyya kamar yadda muka yi a makon da ya wuce. A yau za mu duba bambancin tarbiyya a zamanin da da na yanzu da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin tabbatar da ingantacciyar tarbiyya. Yau tarbiyya ta matasa su mun gani inda ne shi malam gashi na inda ne ba ni ya bashi hannu saboda gashi da ti shuga mm. wurin geme amma kaga yanzu da muka zo sai da ma na so rungume shi cikakkiyar tattaunawar da zauren muhawarar mu yayi akan wannan batu Bayan haka kuma za mu karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook a ranar Litinin amma wadda ta gabata. Sai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin yau da gobe. sauraro za mu fara da karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a makon da ya gabata inda muka ce tsakanin iyaye da malamai wake da hakkin tarbiyyantar da yara ga kuma yadda kuka amsa mana. mu ta farko ah, mun samu ne daga hannatu yakub inda ta ce a gaskiya iyaye su suka fi cancanta da su tarbiyyantar da yaransu. amsan mu ta biyu ta fito daga ahmed kafinta gabarin inda ya ce gaskiya iyaye ne suke da haƙƙi amma bai kamata don yara an sace su a ce wai laifinka ne kana da damar barin yaronka ya yi walwala. Ita kuma Umma Habib ta ce, iyayenmu su suka fi rinjayen haƙƙi wajen tarbiyyar yaro amma da malamai da dattijan anguwa duk suna da haƙƙi wajen tarbiyyar yara da ke kewaye da su abul bashar jamal ya ce iyaye su ya kamata su ba da tarbiyya na kashi 95 cikin ɗari. Ga kuma amsar Maryam Aminu Kano Maida Garko da Aishatu Musa Wada Barikin Ladi tare da Fatima Musa Wada. Su kuma suka ce fatan alheri a gare ku yau da gobe. Ni dai a gani na malamai ne suka fi haƙƙi wajen tarbiyyar da yaro domin wani yaron ya kuma karfin iyayensa kuma haka ne. <laughs> Haka ne. shi kuma comrade umar shehu mai saji allah ya sa na faɗa daidai ya ce allah um, wato assalamu alaikum yau da gobe tarbiyar wato tarbiyar yaro haƙƙi ne da ya rataya a kan kowa iyaye malamai gama garin al'umma domin yaro na kowa ne ba mamaki iyayen da malamai ba su ci amfanin shi ba amma gama garin al'umma su ci haka kuma in har ya lallace ba iyaye da malamai kaɗai za su kula da shi ba To sai kuma amsar sani mai lange-lange ya wuri shi kuma ya ce yau da gobe ba shakka wannan haƙƙinsu ne duka ganin cewa ana iya ba yaro tarbiyya mai kyau a gida amma ya tafi makaranta kuma sai ya lalace. Tabbas. <laughs> shi kuma dauda bin pan Potiscom ya ce iyaye ne wato uwa da uba sai kuma malami wannan shine gaskiya da gaskiya wai makaho ya shiga cace ba a ci shi ba a lallai kan babbar <laughs> magana. To an samu ta ƙarshe kuma daga wurin Zainab Shehu Aliyu ta ce su duka suna da haƙƙi da fari Da fari. dai a turance an ce charity begins at home. To banda haka su ma malaman suna da tasu gudumawar da za su bayar. Don idan yaron idan yaron su sun bar gida hannun malamai za su koma sai kuma su ɗaura, inda iyaye suka tsaya. To madalla masu saurari wato ku ci gaba da turo muna wato amsoshin tambayar da muke muku a shafinmu na facebook to karshen amsoshin kenan hmm. bari kuma mu ji shirinmu na gaba eh, bari mu ji shirinmu na gaba madalla Hadiza bari mu sake komawa jamhuriyar Nijar kamar yadda muka yi a makon da ya gabata. Mu ji tattaunawar da zauren muhawarar mu ya yi da wasu matasa da ma iyaye akan tarbiyya a zamanin yanzu. Yusuf Abdullahi wakilinmu wato shine ya jagoranci wannan muhawara ga kuma yadda ta kasance. To malaman da muka gaito a wannan zauren sun hada da Alhaji Salisu Amadu ɗaya daga cikin dattawa a birnin Yamai akwai kuma Almansir Muhammad ɗaya daga cikin masu fashin baki kan al'umuran yau da kullum a Nijar sai kuma Lawali Tsalha shugaba ta kungiyar matasa wacce ake kira a tare da su za mu tattauna kan abin da ya shafi tarbiyya da kuma kyautata mu'amala tsakanin al'umma za mu ji washin wace fasara za a yi wa tarbiyya a wannan zamanin kuma ta wace hanya za a a kyautata mu'amala tsakanin al'umma alhaji salisu amadu da kai zan farawa shin me ake nufi da tarbiya tarbiya wasu malaman fiƙi suka ce ana iya kasa ta gida uku dan ka san eh, ajimin mutum kamar girman shi matsayi uku ne mm. akwai yarinta akwai tasawa wanda ke matashi mm. akwai kuma littattafa. to ita ma tarbiya tana iya tahiya a wannan matsayin to amma suka cewa yaya ne ake ɗaukar ta wanda ar al'aini za a gane menene ma ta magana tarbiya ita tarbiya kalma ce wadda ya zamanto a larabci kamai doka ce wadda take tsare dan adam da bisa kan ta da lalata mm. kenan ita tana gwadawa mutum menene rayuwarka menene kai kan kanka menene dan adam menene dabba menene tsuntsu menene wannan abin duka abin da ka sani yana bambanta rayuwa da wanda ya zamanto kai dan adam a matsayinka na mutum cikakke kamili wanda ka san abin da kake yi kenan in akwai tarbiya kuma ka san irin da zaka shiga ka san karaman da zaka yi in akwai tarbiya ka san idan ka ga babanka ka san wannan babanka ne in akwai tarbiya ka san wannan abokin babanka ne in akwai tarbiya ka san wannan abokin babanka ne ba za ka ba wannan kin in akwai tarbiya ka san hakkin makautaka in akwai tarbiya ka san hakkin kanka tukun ba haka nan ka san hakkin gidanku ka san hakkin kasar ka Ka san hakkin ungoku waye kamata wane ne nauyin bayar da tarbiya hau a kansa iyaye ko kuma makaranta uwaye da makaranta dan su mun salam mutum a matsayin shi na dan adam ya kamata ya kiyaye ya san menene dokokin rayuwar tarbiya ita kuma tarbiya tana ta sauba daga gida ɗaya he ta haɗu da makaranta kuma ta haɗu da titi. To wace rawa ko wani bangare ya kamata ya taka kama daga iyaye zuwa ita makarantar? Allah saka lalari mm. kowanne bangare akwai hakkin da ya kamata ya bashi. Ke wanda ya zamanto kukun a hida aka ce idan ka a hida da kun wai ka mishi karatu wanda zai zaman torar da ka a shi mata kun ka mishi addu'o'i wanda Allah ya kare shi daga shaidan wanda ya to duk ka san dan abin da yake bambancin da rayuwar mu uwayen mutum kan mu zo ma addu'a suke mu har mu zo duniya hmm. he aka lissahi yau wanda ya zamanto in ana tahiya abin yana lalacewa ana tahiya ana barin wanda ana gani sarai yau kana ganin sai aka ca ai zamani ne ba wani zamani illa abin da dokokin da ya kamata a bi su a ba su hakkin su su ne ba a bi hmm. sai ake barin dokoki idan ka bar dokoki sai ya zamanto kuma a ah, wa zai gyara ma shi dan shi kuma kana magana kamar irin rawar da ya kamata a ce iyaye sun taka ko tabbas ita makaranta wace rawa ya kamata a ce ta ita makaranta baka ji aka ce ba kalka kai wanda ya zamanto a ce malamin yana shan sigari malamin yana shan giya kuma amma yana ba da karatu shi shi kuma karatu yana tafiya da tarbiya tarbiya kenan malami bai da tarbiya in kai lissafi sabi komin ilimin da zai bayar da naka kada ka kai shi wannan wurin kenan kai lissafi da wani aka cewa ko da zai zamanto kai za ka kai ɗanka makaranta to in aka ce shi wannan malamin idan an tashi makaranta ba abin da yake sai laganci ba abin da yake sai abubuwan da ba haka ba ko kuma an ya zamanto in ya koma karatun kuma yana koma masa lalata to kai ɗanka da a can. almansir mhm. ya kai za ka kwatanta tarbiyya a wannan zamanin da muke ciki. ai kowace al'umma cikin duniya tana da tarbiyyarta muna da tarbiyya mune tarbiyya ya zama do kai mai gadanci ba ka karya ba ka sata ba ka zalunci kuma waɗanga abubuwa yanzu da ba mu san da su ma yanzu akwai su ya zama to kai shugaban al'umma yanzu kai kai sarki ne mhm. kai magajin gari ne mhm. kai prefe ko wani minista ne ya zama to cikin ta da ka kai kana ba da matsali hmm, na gari babu karya babu zalamci ba ka bayar da kyakkyawan misali ba kyakkyawan misali hmm. to wannan shine paskar yara namu ka gani suna kallon yaro yana kallon uban shi kuma mu al'umma muna kallon cikin karkara muna kallon taki muna kallon sarkin hmm. mu muna kallon ministirkin mu muna kallon firsakin mu to in su da kansu yi zamanto ba su da irin wannan tarbiyya ta gari kenan al'umma duk ta lalace ka gane ku nan ga cikin matsala kuma yau cikin tayan namu yau harka kudi harka neman arziki harka duniya son abun duniya son abun duniya yau ya kawo muna matsala da yawa cikin harkar tarbiyya kuma arziki nan su baron su an na kwaya ne ka kawo baron su an na kashe mutane ko sai da fotocin adam ka kawo baron su kenan abubuwa duka an ba mu ba musu magani ba tarbiyyar mu ba za ta kawo muna matsala sosai. To yanzu ya za ka kotanta tarbiyya a wannan zamanin da ta da? Ta da. Hmm. Tarbiyya ta da mutane ba ruwansu da abin duniya. Kuma mutane suna son juna. Kuma mutanen kana da abu abu naka abu na al'umma ne abu naka na al'umma yaron ka naka na cikin ka yaro na al'umma ne yau yau garin ga an kai ma wani yaron wani magana ya yi wani abu ba bisa gaske ba kai mishi magana za ga uwaye za su taso muka ga mushe yana so ba yaro tarbiyya cikin klas dan ya bige shi kwa mishi wannan magana sai gan uwaye daga cikin anguwa su taso da sanduna za su buga mushe kenan wannan abubuwa duka da ba mu san shi ba yaro in ya taso yaro na al'umma ne al'umma ne kamata ta ba yaro tarbiyya yau ba haka ba ne. Ah, lauli tsalha kana ɗaya daga cikin matasan birnin yamai kuma mun gayyace ka ne a matsayin matashi shin ya kai kake kallon tarbiyya a wannan zamani yau tarbiyya ta matasa su mun gani inda ne shi malam gashi na inda ne bani ya bashi hannu saboda gashi datti shuga hmm. wurin geme amma kaga yanzu da muka zo sai da ma na su rungume shi don an samu canji cikin hankalin duniya tarbiyya an zubar da ita kowa ya ɗauka tarbiyya makaranta ne zaka samu tarbiyya shi kuma tsarin na makarantunmu na yau hmm. kowa masu sauraron mu ya san sistem na ta yadda ilimi musamman na kasashenmu na afirka kuma musamman kasashe masu talauci hmm. wallahi bai yi daidai da ake bai yi daidai da al'adun ba kuma bai yi daidai da addini a nan kamar kana nufin cewa al'adun wasu kasashe da kasashe kamar su Nijar ke ɗoka shine yana cikin abubuwan da ke kawo tarbiyya cikas tabbas hmm. kai baka tsaya ka gyara naka ba kuma sai ka ɗauko na wani shi kuma na wani ne ya yi ƙarfin ka hmm. kenan babu yadda za a ci nasara kenan a nan mu matasa kiran da muke yi ga matasa 'yan uwanmu ga kuma uwayenmu tarbiyyar nan da aka sani ta da ta tushe ta gida a dawo bisanta yaro ba ka gwada mishi abun duniya tashin fara yaro ba ka gwada mishi a kai ɗana ne dan ni ina minister ko dan ina deputy ko dan ina wani governor no yaro kana gwada mishi ɗanka ne amma kuma an yi hita waje duk wani dattijo mai warinka kai a matsayin shi na babanka ko kuma wani uh, mai warin wanshi guda ne suke da wa'annan wanda suke nan gidanka da kai da kanka kenan yara ana sa musu wannan hankalin ne uba ya sa ma ɗan shi da ka ta waje in ka ga mutum mai kamanni to da ni da kai da ni da shi duk guda ne wajen ka ka ba shi daraja ka mutuntar da shi in ka ga taho ga kaya zai ki abu ka ɗauka ka aje mishi in zai kaza kaza kaza akwai duka yanda tarbiyya take mm-hmm. to dole sai mun dawo mun yarda mu yi wannan tsarin sannan kuma matasa masu tasowa musamman masu neman ilimi in ce 'yan makaranta kamin mutum ya tafi shiga cikin abun da shi harka administration ma'ana harka aiki ya kamata mu sani shi aiki ma da za ka zuwa kai don kasarka a ainihi ba ma don ka samu kuɗi ba ne ba don kuɗi ba ne ake yin aiki aikin ƙasa ana yin shi ne domin ka sa ma ka daraja a ce ƙasarka tana da irin ka mutane masu adalci masu ƙoƙari masu tattalin ƙasar su ta ci gaba ai yanzu na aikin jarida ne kuke ko in kuɗi kuke so a wanda za a ji ku samu kuɗi amma kuka yarda ku zauna ku ba mutane ilimi a horar da su a tada al'umma wannan kuma Allah ma da kan shi ce cikin abun da ke iya maka saura akwai ilimin yin tafi ilimin da ake cin wani shi ko malam ko don kenan tarbiyya raji isu tana gida ana ganin ku iyaye ku ne kuke yin sakaci game da tarbiyyantar da 'ya'yanku musamman ma kamar baiwa makaranta yuka da nama game da abin da ya shafi tarbiyya ku iyaye ba ku da lokacin ku tsaya ku ba 'ya'yanku eh, tarbiyya ba duka kowane gida ba ne ba ake taya da irin wannan eh, abin da kawai mm. magana inda take shugaba ya fara da kai mai gida idan ka gyaru yanka za su gyaru ba magana zamani ba wani ma ne zamani shi ne yake in kana gidanka ya shiga ya ci da zata ma gidanka kai ne za ka gani kasar wannan abin yaro yanda ka san kamar lauje ne sai ya yanko ya ci ko ciyawa ci kai ne za ka ci mishi wannan gamba ce wannan haura ce wannan ya ce in ka warware mishi sunan ciyayoyin kansu kenan kaga daga nan ma ya san a'a baba ashe abin da abin da na yanko ba ciyawa ba ce kenan na ɗaya kakkacewa yaro kai kashin wai kana gudan wai kai bata shi wai kai daga dan wai kuma kana wai kai kai kai bata kai kuka to idan baka sa ba yaro kuka wata ran zai kuka idan ka sa shi kuka kuma kai wata ran zai saka dariya tun da dama aka ce menene ke rayuwa hmm. duk lokacin da ya zamanto duk abin da zai zamanto ka bari kana san an ba haka nan bane ba tun da an kai lissahi me yasa abin ke lalace a haka nan wurin kake faɗi. Hmm. ai mutane ne ake ta da gobe ba tsaya a ɗauki darasi a rayuwar al'ummar da ta huce mu ai sakin shi kama ganye ai shi wanda ya zamanto ake barin ake wannan kin shugaban ake ake wasa da hankalin shugaban shugaban yanzu in kai lissafi da ba yanzu da can da mun san wani rayuwa a nan ya mai wadda yara za su yi ka ɗaukan motocin uwayensu sai suna kashe mutane a titi kuma an san sarai ɗaya manya ne kuma su ne goma suke cikin abin kuma masu iko suna ji suna gani kuma kyale su idan aka kai su gidan kaso su su je su yi tsaye a huddo su kai kana jin wannan abin shi tarbiya a nan laifin wane su mahukunta ko kuma iyayen da suka ba su motocin hmm. akwai uwaye akwai masu iko hmm. dan abin da ya sa ita doka bebiya ce ya kamata ta yi aikinta na bebanci hmm. ko dan wane ne idan ya hau bisa kan doka wadda ba ka nan ba kenan doka ta yi aikinta ƙarhi ana lankwasa sun yana da zafi yanzu da kuna sauraron yau da gobe ne daga nan murya Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga karashin tattaunawar zaurenmu na yau. Mm, makarantun boko ma suna da nauyin da ya rataya a wuyansu ko kuma rawar da ya kamata su taka wajen tarbiyyantar da 'ya'ya kamar yadda yake a shekarun baya. Amma an yi la'akari da cewa a yanzu a makarantun ma kamar bangaren na tarbiyyantar da 'ya'ya ba a bashi muhimmanci misali kamar wani moral da sauransu da aka san ana yi a baya yanzu baya da wani muhimmanci eh, a cikin makarantu wannan matsala ce kamar abubuwa ya kamata mu sake tsari waɗanda hukumomi na da hukumar mm. da eh, ministan su na karatu da sauransu ya kamata su sake mana tsari su har ma littafin nan ya kamata su sake mana su wasu littattafan ma da littattafan ma hmm. saboda a sa wasu abubuwa na gari hmm. waɗanda suka yi daidai da waɗanda suka yi daidai da al'ada amma ba wasu abubuwa in ka dauki littahi sai ka ga ana wani foto ne wani ana jaye da kare wasu abubuwa kamar na na wadancan ne hmm. ya mu muna da al'adu mu nan ga aje gona a bana bayan dabba ana so irin wannan abubuwa ya kamata ya zamanto ana yi hankalin yara cikin cikin irin nan littattafin hmm. nan a maido a sake littattafin nan a sa wasu abubuwa na gari ta gane ko kuma akwai wasu abubuwa yau bisa harkar taya al'umma wani abubuwa dai na harkar contraception da mm. sauransu especially eh, mm. a su wasu abubuwa da ana gaya ma yara tun yana yana école primaire ana gaya musu wasu abubuwa na kamar abin da ya shafi eh, jima'i haka vala mm. to waɗannan ma da ba mu san irin wani abubuwa tana waɗannan ma yana kawo muna tikas taya kuma ga kumanta irin waɗanga abubuwa na television ga kumanta irin wannan abu na sulila da wani abubuwa na na internet da sauransu inda yaro cikin shambir kishi cikin yana cikin shambir kishi yana contact yana contact da duniya hmm. kuma yau yaro yana kallon ka shi kai uba yau yaron gani ka gani yaron kanana ga yi su kai su uwaye wayo ha <laughs> yi su kai uwayen su ba sun komai ba su uwayen suna cikin ritar kenan fi sabilillahi ya kamata zamanto mun ba karatu wanga na boko wanga mm. mun ba su da ya kamata zama to mun ba shi dama wanda ya yi aikin shi na tarbiyya. Lawali tsala akwai matasan da ke kallon eh, matashin da ke nuna ladabi da biyayya a matsayin wanda bai waye ba. Abun da ake ce ma wayewa musamman da matashi na farko ije da ilimi. Ilimi wanda zai ba shi dama ya ci umarni shi kuma wasu su ci umarni shi kalgashin shi kuma kasar shi ta yi umarni da shi shi ne wayewa in ya zamanto eh, matasa suna ɗaukar wayewa shine ka ci zarafin wannan kamar ga abun da ka ga dama ka sa irin kayan da kake so ka bi inda ka ga dama ka yi abun da kake so wannan shine ake ce makauyanci da jahilci ko wance dakikanci ma tunda me yasa ai su wanda suke da irin wannan halayen ban taba jin labarin wani ba wanda aka ci ya yi irin wannan rayuwar ta rena manya ta rashin ladabi ta yin abun da aka ga dama kuma ya dawo bai yi nadama ba cikin ya yi sa'ama ne zai yi nadama in bai sa'abu ma ya mutu haka nan kenan eh, alaje isu ci gaban matasa shine a tsaya a yi tsari mai kyau a ɗauki tarbiyya mai kyau ta hanya yauwa ta hanyar da ake ɗauka tarbiyya mai kyau na farko ɗazu eh, gidan fara almusri ya kawo zancen akwai misalan mutanen kirki zan ba wani misali akwai wani komisar da polis ɗaya ce suna balo bayan gida sai aka buga balo ta shiga wani gida ta bigi wani yaro ga hanci sai jini ya ke wuta sai uwayen yaron nan suka zo suka tafi gidan su wannan yaron suka ce ai yaran nan dama an ce su barin balo nan amma gashi sun buga balo ta faɗa wani karamin yaro ga kai hashanci shi na shi hmm. wallahi komisar da polis wannan kamo yaran ya yi duka har da ɗan shi su ɗayan makwabtan sai yasa sunan cikin kaman salon hakan ganin na nasu na komisariya hmm. amma ɗan shi sai da yi turuwa jur cikin sirri ɗan shi da ya aiwa hmm. wato shi ɗan nashi sai ya rufe shi sai ya rufe shi cikin sirri sai da a hiddo shi yi ci abinci ya koma ta yake hutsari da komi cikin sirri saboda ya tarbiyyantar da shi saboda ya tarbiyyantar da shi don ya zama mutum na gari kai ya kare irin wannan halaye kuma ai misali ne ga su wa'annan yaran su ma bai sake su ba sai da wannan abun aka yi shi su gani don kenan akwai misalai na mutane na gari Alhaji Salisu Amadu wasu na ganin miyagun abokanai ma na taka rawa wajen lalata tarbiyyar yaran da ake tunanin cewa sun samu tarbiyya a gidansu. Daman yaran lalatattu idan ka gan su ko kuma ka ji labarin su ta danka kenan ya kamata ya kamata shi dabar ka mishi misangard kuma ka ce mishi daga yau ba su in ƙara ganin wa'annan sun shigo gidana kuma ko ka huta tare da su kamar shi sanda wadda ya zama to ka ce mishi ko kai kai ta kai ta kai ma ka ce mishi bin yayi mishi ba mm-hmm. dan abin da yasa dan yaro in ya kasa in ya karantu idan ka ya san ka ce mishi ba ka yayi mishi ba har da bai wani abin wanda ya zamanto in yaron ya san menene wannan rayuwa wanda ya zamanto in duk abin da za ka yi a rayuwarka don wannan aida ma aka ce shi yaro bai girma gaban wayan shi a ƙarshe alhaji ta wace hanya kake ganin za a gyara kyautata tabi'un al'umma idan Allah saka lahiri da abubuwan da Allah saka alheri dazu wannan dan uwana ya kawo kamar abin da shahi reform bisa kan karantarwa hmm. kuma cin reform sai ya zamanto kuma su uwaye da ka sani da kuma wannan kungiyar uwaye na makaranta su san suna da hanya biyu zuwa uku hmm. na ɗaya dabar kowanne wata su kewaya su ga yara me ake karantar da su kuma in ya zamanto shi in kai lissa yau ka san waje da in su lakwal karantar lakwal ta zama kam ana tsakan lakwal sai a zo a aiko a ce a tsaye wani program kin ko bai tona halo sai a janye halo a ce a'a ga abin da za ku yi to in kai lissa gwamnati ke da kwai wadda ya to bata tsayawa ta tsara abin tun da aikata abin sai ana aikata abin ake cewa a gyara shi shi kuma lakwal da karantarwa ba ana tsakayin ba ne ba abin ake canzawa kan ayi abin ne ake kawo sanannun kwararru wanda suka san me ya kamata a yi wuri kaza maza su ajiye abin kuma su karantar da karantarwa wanda za su karantar da yara to ya zama na mafita kenan mafita shine wanda ya zamanto ya kamata kowane fanni eh, kai kokari a gyara abin tunda abin da ya sa in ya zama ya kamata a kawo gyara a kama a ka gyara a karantar da wani wurin makaranta mm. a kawo gyara wurin tarbiyya wurin uwaye a kawo gyara wanda ya zamanto mutane a kara musu ta yadda administration ba muna huci ba sata bace ba a kawo gyara da cewar kai zamantakewa yau ta yau da gobe ya kamata mutane su gane da wani abu kwa gyaran al'umma tana da aiki dewa hmm. wanda ya to in kai lissahi a kowane fanni a mutane suna son wa'azi amma in aka yi wahayi gari aka bar mutane a haka nan kara zube wallahi dan wannan za mu yi zatsa amma muna fatan ya kamata a wannan auren abubuwan da wannan kwarin kuke badawa Allah saka muku da alheri kuma ya kamata mutane in suka ji magana su ka gyarawa ba cewar ku abin kamata tsiniya ba ya kamata in aka ji duk abu na banna a tsaida shi a yi kokari duk a yi karin zuciya a gyara abin da saboda al'umma ta ba ta gyaru almasir a ƙarshe kai ta wace hanya kake ganin <coughs> ah, za a kawo gyara game da wannan lalacewar tarbiyya ko kuma wajen kyautata ta dai gagara ah, gara da ya kamata a kawo mm. kamar kowane yana da nashi gudunmawa ba ta wa kai kontrole yaron ka a san fursa mm. ba ta wa ko yawan kai kai kontrole shirin ga gida in ya hita ha kuma kullum yana da portable cikin hannu mm. ba ta wa kai kontrole yaro ana gani me ya kamata mu ne ya kamata mu uwaye ya to kullum muna zama da yaran mu muna ga musu abuwa na gari mu ce haka wannan abun bai da kyau wanga bai da kyau ka ke wani abu kuma mu kama ma mushanin mu mu kama musu mushanin na lakol kina su ma su kawo malumakar su kawo ma nasu gudunmawa paske mushe na lakol kamar uba ne ɗan da muka sashi mushe lakol uba ne in ba yanzu ba a cikin wadannan na yanzu ai da mu shana lokal uba ne kuma mu shana lokal yana son yana son yaran nan yanda uwaye suka so su kenan ya kamata yanzu mu dawo bisa abubuwan nan da mun sani da kuma allah sa wanda sun ka gane suna da wasu su gai aji su ma su kama ma Nijar su kama muna mm. a su tana su cikin shugabanni tana a su cikin malamai mm. tana a su cikin sarakai an tuka muna so su kama muna kuma yi zamanto mu zanka daga mu kowa yi san da yana da haki a ƙasa tana haƙƙi bisa gare shi. Na gode. Eh, Lauli tsarha a ƙarshe kai wuce shawara Eh, za ka bayar game da abin da ya shafi kyautata tabi'un eh, al'umma ko kuma kyautata mu'amala eh, tsakanin al'umma. Uwaye mu ƙara maido hankalinmu bisa tarbiyyar sifat rotar kamar lokaci bai kamar ba makar ba ba makar ba hmm. me yasa na ci haka na saboda yau dan naka koda ya girma ya kamata ka zan kisan da shi wane ka ga yadda zamani ya zo da shi ka yadda abubuwa suke tahiya kaza da kaza da kaza mu da muna warin ku ba haka bane suke tahiya da ladabi da magana mai daɗi kamar da shi kama abokinka abin da nake a nan hmm. kamar uwaye su jawo 'ya'yansu ga jiki hmm. su jawo su ga jiki kai ya zama to kullum kamar tsawa ne ko kuma wani abu haka na ne na a a yi hakuri tunda kaman abun ya zo haka na ne ka jawo ɗanka ga jiki in ma akwai wani wuri ka ja shi ku yi tare ka ɗauki ɗanka ku yi tare da sauransu ana samu ana hirantawa kana ƙara ba su dama ko da ba kai a yi a dawo yanzu a zinki. Mm. kana ganin hakan zai eh, taka wata rawa wajen sauki eh, eh, zai kawo sauki game da tarbiyyar hmm. sai ku zama abokan juna da kai da ɗiyanka hmm. To madalla a gaida Yusuf Abdullahi Madina kin da ji ko? Na ji kuma ɗazu da nake da muke duba ra'ayoyin da masu sauraro suka turo akwai wata na manta sunanta wadda ta ce ita babban abin da take son a mai da hankali a kai shine maza su taimaka wa iyaye mata kuma ina ganin wannan babbar shawara ce mai kyau da nake fatan za a ɗauki darasi a yi koyi kuma a yi hakan. Wannan gaskiya ne don yawanci gaskiya mata ake ɗaurawa laifi duk eh. abin da ya samu yaro sai ga an ɗaura ma uwar shi. Eh. To masu sauraro a nan muka kawo shirin namu na yau. A madadin wanda ya bayar da umarni Daniel Brown da injiniyan namu na yau Mr. Pete da kuma wanda ta taimaka wajen gabatar da shirin. Madina Dahiru mai shanu. Ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yau kiran kuma tasa ne.